الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da daukan darasi a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya wanda asali babban malami Muhammad ibn Abdul Wahab ya ainihin rubuta a matsayin risala zuwa ga al'ummar musulunci. Sheikh Ibn Fauzan ya zo ya sharha a kansa, wanda yau insha Allahu za mu tashi akan kan matsala ta tamanin da ɗaya ko? Allah muke neman taimakonsa ya datar da mu akan abin da daidai. <clears throat> Yau nawa ga wata? Watan biyu ne, shekarun hijira ɗaya da 1439, al a fi asaril anbiya'i. almas'alatul hadiya wa samanun mas'ala ta tamanin da ɗaya shine shishigi fi atharil anbiya'i a gurabun annabawa ko salihan bayi Matsalar da ta gabata ta yi magana akan shishigi akan su bayin Allah to wannan kuma tana magana a kan gurabunsu nan inda ya taba zama ne nan ya taba futawa. nan ya yi alwala a wuri e, to irin wa'annan gurabun ake nufi sai kaga ana girmama wuraren ƙarshe har kaga ana kaiwa gurin ziyara ba tare da kuma shari'a ce ta ce a kai ziyarar ba ka gana ƙoƙarin yin sallah a wurin ba tare da shari'a ce ta ce a yi ba ko dai annabi ne ko kuma wani bawan Allah salihi sai ka gana cewa nan ne yayi kaza nan ne yayi kaza nan ne yayi kaza to irin wa'annan wurare girmama su da ɗaukaka su na iya sawa wurin ya zama gunki duk gunda kaga an girmama sai in shari'a ce ta ce a girmama shi ita kuma shari'a Allah ne ke da ita yake kuma umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ainihin karantar da mutane yanda take duk abun da Allah ya ce a yi ba a cewa ya zama gunki. Allah ya ce a riƙa ɗawafi a Ka'aba, ka isa ka ce Ka'aba gunki ne? Allah ya ce, ita ka zo min mafami Ibrahima musalla, kaga gurbi ne na annabi Ibrahim ai, ko? Asar ne, asar, guri ne inda ya tsaya, to amma shari'a ce ta ce, Allah ne da kansa ya ce, tattakidu min maqam Ibrahim musalla kaga ba a cewa kai shishigi gulu shine kai abinda Allah bai ce ba kai abinda manzon Allah bai ce ba to shi ake cewa shishigi an gane kamar mutum ya tafi garu hira sai ya je rinka sujuda yana addu'a yana nafila kullum da safe sai ya je da yamma sai ya je kaga wannan shishigi ne ko garu saurin kaga shishigi ne ko ka tafi jabalu kaza jabalu kaza duka ka rika hawa duwatsu ka ce ai nan manzo Allah ya taba zuwa hmm. to lokacin da yazo yace shari'a ta kawo shi ko kuma yana tafiya daga makka zuwa madina ai gindin bushiyar nan ya huta in ka je sai ka zauna wurin kai ta addu'a ko ka ce ai nan ne didi inda ya samu matan nan inda suka tafi nono a ‘yar akuya kanjaman ma kuma nonon ya ishe su don haka nan wurin yana da tasiri sai ka je ka kai ziyara wurin kana addu'a wannan duka shi ne domin idan da ya kamata ya hakan shi ne zai karantar a yi to duk abin ba shi ya ce a yi shi ba to in kai shi ake cewa algulu shishigi wannan fa ana maka magana ne kan gurabi wato wurare a makka ko a madina ko tsakanin makka da madina bar ta sokoto ko mali ko senegal ka gane wannan ana maka magana ne ma inda su sahabbai suka yi ta dabdala inda manzon Allah ya rinka kara gainarsa yana kaiwa yana komowa su ne ake magana ma kar ka ɗauke su wuraren ibada sai in ya ce nan gun ibada ne sai in an ce nan wurin ibada ne to yaya kuma munan namu na kano da na katsina da na sokoto eh eh da zamfara da shauransu to idan ka tsallake afirka muna da wurare daban-daban inda ake niƙar gari a tafi a cika buta da ruwa za a je ibada ina aka yi wahayin gurin aka ce wurin ibada ne yaushe waye annabin da aka aiko ya gaya wa duniya nan gun ibada ne ku je ku yi ibada a wurin to shi ake cewa gudu al fi atharil anbiya'i kaga sai aka fara da manya-manyan kenan kai shishigi a inda annabi ya zauna kace nan ya zama wurin ibada ko inda ya taba takawa ko inda ya taba tsayawa ko inda ya kiwo ko ko da irin wa'annan wuraren to bar ta wani annabi ake magana ittikhadu asar anbiya'ihim masajid riko da suka yi wa wuraren annabawansu tamkar masallaci za a je a rika nafila ana addu'a a wurin kama zukira an umar kamar yadda an ambato asar daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda zamu ji daga ainihin alƙalamin ibn al-fawzan ko bakin ibn al-fawzan lokacin da Umar ya ga ana kai komo akan shajaratu Ridwan ko me ya yi da bushiyar yanke ta yi, tsare ta A sharhu, min dinil jahiliya daga cikin addinin jahiliya akwai itikadu a tsarin an biya anbiya'i Liko da suke yi wa wuraren da annabawansu suka bi ko suka zauna ko suka ainihin futa masajida tamkar masallatai ba wai sai an gina gumba ka je ka faɗi kana sujuda kana addu'a ka maida shi gun sujuda kenan ay inda indaha tabarrukan biha suna yin sallah a wajen don neman albarkarsu. Walfarku bai na hazihi wallafi ƙablaha, bambanci tsakanin wannan matsala da muke kanta yanzu da matsalar da ta gabata. Za ka ga abun kama ɗaya, Malam yana so ya nuna maka bambancin ya Bambanci tsakanin wannan matsala da waccan da muka wuce. annan lati qablaha guluwun fil ashqasi ita wacce ta wuce ana nuna maka shishigi da mutane suke yi a kan wa'en suke bantattun mutane sai a keɓe shi da wata albarkar da la wato hujjata wala dalil sai a ce ai yana da albarka ko kuma jingino da shi amfani da sunansa ma kawai na sawa ka tsira kaga shi din kansa kenan to wannan kuma matsala ta yanzu yace wa haza wuluhun fi asaril ashkasi wancan shishigi kenan a ainihin wannan kuma um, asaril ashkas gurabun mutanen ba ma shi din ba inda ma ya taba zama sai a rika albarka da shi ko kuma inda aka binne shi a zo ana neman tabarrukin gurin ko inda ya taba ainihin wato yin alwala eh to annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai da tarbi ai ko to balle a ce ko carbinsa وهذا غلو في fi asarin to wannan ta yanzu ana nuna maka shishige ne a gurabun su mutanen ba su din ba ma <coughs> kufayinsu wal'asaru jam'u afri asar ɗin jam'i ne don bai takaita akan abu ɗaya ba a ce wannan takalminsa ne wannan jam toguwarsa ce wannan alkebarsa ce wannan kaza wannan kaza wani shehi ko wani wali da ake cikira wali sai kaga ana neman albarkarsu to waɗannan shishigi ne akan ainihin kufayin bayin Allah wa huwa al-makanu alladhi jalasa fihi nabi fihi nabiyyun Shi ne wurin da wani annabi ya taɓa zama kaga asar ne Aura, rajulun salihun ko wani managarcin bawa Ausar lafiyi ko gunda aka azhar ta riske shi a hanya sai yayi sallah a gurin kenan sai ku rika kai hari wurin nan ne yayi sallah da dutsen bima ma akwai wurin da ake zuwa inda shehu usman mai alwala eh ga wai har da wurin da ya aje butarsa da inda sandarsa ta kwanta da inda in yana alwala ga ɗaya diddigen inda ya nutse ga irin diddigen kasan kana alwala haka ga wurin eh, ga kuma gun da ya yi sallah nan ne ake zuwa ana roƙo da can fa muna jin labari kuma in mutum ya je ya dawo zai ce maka dalle eh, ya gani kuma ba koni bai gani ba amma shi bai sai ce bai gani ba ce ya zagun shi ma akwai ma wanda ya ce har akwai bushiyar da yake kaɗawa dabbobinsa ganyen ma yana nan har yanzu bai bushe ba irin wanda ya faffado eh wai ganyen tun lokacin yana nan a ƙasa har yanzu bai bushe ba tun zamanin da yake kiwo ne wai ya bugo wa dabbobinsa to ganyen wanda suka ci suka rage yana nan yorai Ya eh. yatatabba'una hadhihi almawaqin suna bin diddigin waɗannan wurare fayattabi'una fiha ko haka ne ko fayata'abbaduna ne ko fayata'abbaduna fiha lillahi azza wa jalla suna ta kokarin yin ibada a wayannan wurare da wani annabi ya ainihin yi tasiri ko wani salihi sai su rinka zuwa suna yin ibada in ka taba su kace musu ba kyau su lillahi azza wa jalla su ai suna yi ne don Allah ba wai don wani suke yi ba suna yi wa Allah ne to ko ina ma ai kai akwai Allah ko hmm. to kuma Allah bai ce ka je gun ka yi ba da ya ce ka je da shikenan lallai don Allah ka yi to amma don manufarka wane ya taba yi kuma Allah bai ce wani ya je ya yi ba yanzu kamar kai a ce ka yi tasiri a rayuwarka duk inda sallah ta kama ka ba sai ka yi a gurin ba mm. to shi kenan wurin an yi ne don ya zama wurin ibada mm. to kamar haka ne to su sai su riki wurin duka inda aka ce ya taɓa yin kaza to sai a mai da wurin ma wurin neman albarka <coughs> ya zunnuna suna tsammani annas salata fiha <clears throat> yin sallah a ciki fiha fiha fadilatu cikin wannan ainihin yin hakan din akwai wata falala <clears throat> a tunaninsu mislul ladina yadhhabuna yadhhabuna al'ana kamar wa'inda a yanzu suke tafiya ila gari hira sai su tafi kogon hira li'annar rasula sallallahu alaihi wa wa sallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana qatta abada fihi qabla al-ba'thati saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ibada a wurin qabla al-ba'thati kafin a aiko shi manzo domin garu hira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa wurin ne a lokacin da tunaninsa ya bambanta da na mutanensa, yaga shi ba zai iya bautar gunki ba, ba zai iya kuma kallo ana yi ba, ba zai iya irin wannan shaye-shayen giya da ake yi ba, to shi sai ya ɗau ainihin abincinsa da ruwansa sai ya keɓe ya tafi can ya fita daga ainihin maka ya tafi kogon hira sai ya shiga yana neman ainihin Allah ya kullo masa da abin da ya fi kyau fiye da na mutanensa. A lokacin ba a aiko shi manzo ba, to a nan ne inda Allah ya aiko masa da mala'ika Jibrilu, alaihi salatu wa ala nabiyina. Inda ya ce masa to yanzu kan fa ka yi karatu za ka zama annabi, ka ma zama annabi don haka ikira. ƙarshe dai har ya kai ga ce masa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq to wannan wuri sai mutane suka ɗauke shi wurin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aka aiko shi ya zama manzo bai taɓa takowa daga madina ba yace bari in kaiwa wannan wuri ziyara in je in yi ibada a gurin ko kuma yace ku rika zuwa gurin babu wani sahabi da ya sake zuwa yana kaiwa gurin ziyara ba hana ka je ka gan shi ba don ka gagun amma ba don ka je ka yi ibada ba don ibada ana so in za ka yi ta ka tuna yadda shari'a ta karantar da kai a yi to in ka je raru hira ka je dai da nufin buɗe ido kar ka tafi da nufin ibada ka je da nufin bari in je in ga wurin da manzon Allah da yake zuwa sallallahu alaihi wasallam inda yake zuwa yana zama kafin a aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam don ka ji daɗin karatu lokacin da kake karanta tarihi wannan babu laifi amma ka je gurin ka tsiri wata ibadar da ba ta da babi ba ta da hadisi ba ta da umurni ba ta da kwatance ba ta cikin shari'a to shine shishigi ko ka je ka rika zuba kuɗi a wurin kana durkusawa kana addu'a ko ma ka samu hanyar da za ka yi ka ce sai ka shige ciki-ciki can ka faɗi ka yi sujuda kana kuka kana roƙon Allah kamun kaza don albarkar wannan rami wannan kokon to wannan shishigi ake cewa hakan don annabin sallallahu alaihi wasallam ne ya kamata da ya karantar da kai in kun je kogon hira ga yanda za ku yi ga yanda za ku to bai karantar ba da Allah ne zai ce a rika kai wa wannan wuri ziyara in an je kuma ga abin da za a yi ga abin da za a yi to bai yi ba to wannan yana daidai da cewa ba guri ne da aka keɓe shi don aje a bauta wa Allah ba guri ne na tarihi kawai in kana so ka je don ɗabbaga tarihi ba a hana ka ba amma ka je da nufin bari ka je ka bauta wa Allah abun. ko to baya ciki don ba a kirga shi cikin ayyuka manasi, ayyuka na aikin hajji ba an gane wannan to fahum yarhabuna ilayhi za ka ga wayansu suna tafiya wajen wannan garo hira lissalati waddu'a'i fihi don su je su yi sallah a gurin su roƙi Allah a wurin ai sai da nayi raka'a kaza na roƙi Allah a wajen to waye saka lam yakuni an sallallahu alaihi wa sallam yazuru ba'da al-ba'sati don babu wani tarihi da ya nuna manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana kai wa gun ziyara yana sallah yana addu'a ba da saki bayan an riga an aiko shi manzo. Wala adun babu kuma ɗaya min sahabatihi alkiram daga cikin sahabbansa masu karamcin nan babu wani sahabi da ya taɓa tafiya aka ainihin bi shi a baya ya ja tawaga aka tafi gabaru hira don aje a yi ziyara a yi sallah a yi addu'a ba. Ba a samu ɗaya ba zahaba ila gari hira'i wanda ya tafi hira. Li ilmihim, saboda su sahabbai suna da ilimi, sun san anna zalika gairu bashiro, hakan ba shari'a ba ce. To, idan har wannan bai zama shari'a ba, ko kuma wancan bai zama shari'a ba to wayan nan fa ba wai kalle nan ba wayan nan suna da yawa wuraren kana tafiya nesa ga nan a kusa da ƙasarku ko cikin ƙasarku to yaushe aka soma wannan kafin wannan muna da hudbare shehu mm. ko wanda aka yi ake ta yi su shi ma kamar hajji don mu a da ce mana aka yi in kaje sau bakwai to kar ma ka je makka yana daidai da hajji in dai har ka je sau bakwai to kana da ladan hajji ko a sokoto nake to ban sani ba ko sai da nesa ko sai na garin ko don abin da nake ji da shi nake gidarwa ban san wannan ba sannan kuma bai ma halatta ka je makka ba sai ka je hudubari eh, da ba za ka taɓa ganin babulatani ya tafi makka ba ba tare da ya je hudubari ba sai ya je tukunna ya kai ziyara ya gaya wa shehu to noye shehu mai to ba sai o ya to mi yetti eh? eh wai to mi yetti wai o hokki ma umurni goɗɗo wiyata bo yetti ɗum ko an ko ta yetti eh? a <laughs> ah, to masu bautar gunki ma ba zuwa suke ba su yi addu'a su yi addu'a sai su ce to na gode da taimakon da kamun to irin wayannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba sahabbansa manya-manyan nan duka wayanda suke da babbar daraja ba su yi ba saboda mai suna da ilimin cewa ba shari'a ba ce kazalika haka kuma ya zahabuna ila gharin sauri masu tafiya gharin sauri الذي اختفى فيه النبي Sallallahu alaihi عليه shine gunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuya lokacin da yake hijira zai tafi madina mushirikai na biye da shi da shi da abubakar siddiq sun shiga cikin garu sau to kaga wannan kogon ko dutsen ka kai ziyara ka tashi ka je don ka yi sallah a gun ka yi addu'a guluwi ne amma ka je don ɗabbaka tarihi wannan babu laifi ba da niyyar ibada ka je ba da niyyar karatu an ka fahimci abin da nake nufi ka je don ka ga gun ka ji daɗin karanta tarihin wurin to wannan babu laifi amma kar ka je ka tsiri sallah a gurin ka tsiri wata ibada to in ka ce za ka tsiri ibada da yaya za ka yi ta manzon Allah bai karantar da ita ba. Eh, don duk ibadar da za ka yi ya kamata a ce akwai hadisinta, ko akwai babinta. To, duk abun da bai da hadisi bai da aya, bai da wani babi daga ainihin salaf, to sha ke kira shishigi, bidiya. Ibadu nawa ne muke da su yanzu? Suna da yawa. Wayanda ba su da hadisi ba su da asali. kuma ana girmama su fiye da masu asalin har ma in ba ka yi a ce kai ba ka ma cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ka cikin masoya waliyan Allah mutane sun dawo su ne suke raba rahamar Allah yanzu ahum yaqsimuna rahmat rabbik tamkar dai su suke raba rahamar ubangiji to wannan kogo wanda iftafa fihi nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al kafin hijira ko hmm. wa yusalluna fihi suna zuwa suna salla ciki wa yad'una fihi tiba har turare suke kaiwa wa rubbama yarmuna fihi nuquda kai hmm. wani lokaci ma da yawa sukan watsa kuɗi a wurin har kuɗi suke ajewa kuɗi eh to yanzu idan ka samu da yawa in ka je irin wa'annan wurare da ake yi na barori na waliyai din ai ana kaiwa irin wa'annan kudade da, amma ai akwai masu ɗaukansu su suna nan to yanzu irin wa'annan mutane wa'anda suke irin wannan suna samu su za su so a yi wannan karatu kuma su ne fa masu ce maka nan kaza za ka yi nan kaza za ka yi sun zama tankar annabawa eh nan ma wuri kaza ne ana yin kaza <coughs> kuma ba wani abu da suka karanta da yake ayi hakan su suka nada kansu suka aje kansu kawai su wakilan nan waliyan ne to haka waɗanda suke zuwa irin wannan wuri suna sa turare suna ainihin a'aje kuɗaɗe wannan duka ba aikin lada suka yi ba shishigi suka yi bidi'a suka yi ka yi asarar kuɗinka baka yi sadaka da shi ba baka ci ba baka ciyar da wani fi sabilillahi ba ka je ka aje shi a matsayin shi wani ibada kuma Allah bai ce a yi ta ba kaga kuɗinka ya tafi a banza sai dai zunubi haza kulluhu min dinil jahiliya duk wannan addinin jahiliya ne yake karantar da mutane irin wannan mutumin da ya addini a jahiliya kuma zai buƙaci lada a lahira ne ba zai samu ba fal jahiliyatu hiya allati tu'azzamu athara anbiya'iha domin mutanen jahiliya su suke girmama kufayin annabawansu athar na annabawansu gurabun annabawansu wali haza qala umar radiyallahu ta'ala anhu saboda haka ne umar ibn al-khattabi yace lamara annasa lokacin da yaga mutane na ila shajaratil bai'a mutane sun cika tururuwa suna ta tafiya wajen wannan bushiya inda aka bai'atu ridwan لقد رضي الله ko المؤمنين كو إذ يبايعون فتحت الشجرة kaga wannan ashajara din ita ce bushiyar yarda bushiyar da aka yi ainihin mubaya'ar yarda mubaya'a da dalilinta aka yarda da sahabbai suka yarda da Allah suka yarda da manzon Allah Allah ya yarda da su gaba daya to wannan bushiya sai ta zamanto wurin ibada ha kawai mutum sai ya je faɗi gabanta yana addu'a yana sallah shi ma a yarda da shi eh, to wannan bishiya sayyidina umar sai yake cewa inna ma a halaka man kana qablakum annahum tattaba'u asara anbiya'i abinda ya halakar da wa'inda suka zo gabaninku saboda suna bin gurabun annabawansu duk inda aka ce annabi ya yi kaza a nan sai su je su kuma wurin sai su kama addu'a suna sallah a wuri annabi ya taba zama a nan ya taba yin a kaza a nan an taba yin kaza a nan sai kaga suna zuwa suna yin ibada a filin to shi ya halakar da su suka halaka har suka zama ‘yan jahiliya. Daga nan bayan ya yi jawabi sun ma'amara bai ƙad'i shajara sai ce, Ku tsare mun ita, mutane suna in an sa kaf sai ka ga mutum yana rika kai suna ga kamar in an sare ta wani bala'i zai faɗo ya ce ku sare mun ita aka sare ta aka kwankwaza ya ce mai son ya yi tuwo ya je ya yi eh, tuwo da ita to bushiya ce kawai ita ce kawai katari aka yi aka huta a gurin kuma aka yi bai ruwa shi kenan sai ta zama gunki aka sare ta shikenan yanzu babu ita ci yasa ma a tarihi ma baka gani ana zuwa a gano ta don babu ita tun sai na Umar ya sare ta to ku ta ku ba bai atu Rizwan inda aka yi ma ta ku ta so eh aka kawai wai ta faɗi ta tashi shi dan adam bai da wayo sosai wani eh. So, idan har waccan bushiya da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi baya a kanta aka ce neman albarkanta haramun ne, to ina da wata bushiya kuma a wani wuri, ko ciyawar wani wuri, don an binne wali abun kawai ciyawar ta zama asiri, ƙasar gurin ta zama asiri. Eh? Lamfon gurin duk ai ta tsinka, to Allah ya sauƙaƙe to waɗannan su ne ake kira jahiliya ayyuka irin na mutan da waɗanda ba su da ainihin ilimin addini ilimin shari'a. Wa hadhihi al-amakin irin wurare lam yaqsudu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi tashri'i. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai nufe su da nufin yin shari'a ba ko assasa shari'a ba. don haka fala ya juzu qasduha li'ibadatin lil ibadati fiha don haka bai halatta mutum ya nufaci gurin lil ibadati fiha don yin ibada a wurin ba sai dai ka nufa don ka karanta tarihi amma al-amakinul lati <clears throat> qasadaha da nabiy sallallahu alaihi wasallam litashri'i amma wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufe su don shari'a mislu salatihi inda maqamu Ibrahim kamar inda yake tsayawa yayi sallah a maqamu Ibrahim amalan bi qaulihi ta'ala yayi aiki ne da faɗin Allah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ku riki inda annabi Ibrahim ya tsaya a matsayin wurin sallah to wannan a ce laifi ne Allah ne ya ce a yi to wannan kaga ya zama shari'a kuma an san yadda za a yi don an ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga aikin da manzon Allah yayi karantarwa ce umurnin da Allah ya bada karantarwa ne sannan kuma ya zama wajibi ga duk mutumin da zai yi din yayi haka <clears throat> sai dai in baka da ikon da zaka yi sallah a makamu Ibrahim din yi a ko'ina a madadin shi domin ba zai yi kowa da kowa ya tsaya a gurin ba saboda cinkoso to duk inda ka yi da nufin hakan din ya yi na tushra'u tushra'u salatu fiha domin ita wannan matsayi wato makari an shar'anta yin sallah a ciki an bin nabi sallallahu alaihi wasallam don koyi da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma julusuhu amma zaman da yayi yi fi gari hira a kogon hira wa fi gari saurin da kogon saur au julusihi ko zaman da yayi yi fi ɗariƙi a hanya baina makkata wal madina tsakanin makka da madina sanda yake tafiya zai yi hijira in an gaji a zauna a huta a wani wuri lil istirahati don futawa to fa hadha lam yaf'aluhu min ajali tashri'i wannan ba wai yayi don shari'a ba a don yanayin al'adar mutuntaka na dan adam in ka gaji ka zauna ka huta ba wai kai ma lalle ne ka zai wurin kuma ka ce za ka yi ibada abun da ya taba hutawa ba wa inna ma fa'alahu ittifaqan walil haja don ya dace da bukatarsa kai ba idan kana tafiya inda kaga ya dace da ka huta sai ka zauna ka huta kuma ba za a ce hakan shari'a ne ba hmm. hakan din yanayi ne na ɗabi'ar ɗan adam in ka ji kishirwa ka tsaya ka sha ruwa inda ka same shi in ka ji yunwa ka tsaya ka ci abinci inda ka same shi in ka gaji ka huta daidai gun kake ga zai dace da hutawarka wannan yanayin ɗabi'ar rayuwa ne na ɗan adam amma ba wai a matsayin an ɗabbaƙa shi a shari'a ba sai kowa ya zo gurin kafin ya huta ba haka ba ne fayajibu lalle ne wajibi ne an yi farraga bai na haza wa haza lalle a bambanta tsakanin wannan da wannan a bambanta tsakanin abin da yake na shari'a da abin da ya dace da al'adar rayuwar ɗan adam haka nan na ɗabi'a fal'amakinun lati lam yuqsad halish tashri'i dun mukamai wuraren da bai nufe su don ɗabbaka shari'a ba, wa ina mamar biha ya bi ta gunne kawai, au jalasa ko ya zauna a gun min babil adati, ta yanayi irin na al'ada kawai. Au lil istirahati ko don futawa, au sada eh, haka ne ko? ausa da fathu sala ko kuma yana kan hanya sai ya dace da lokacin sallah sai ya tsaya ya yi sallah a gun to ba a cewa kuma a rika zuwa gun ana sallah wasan lafiya ya dace da lokacin sallah sai ya tsaya ya yi sallah min gairi kasdin laha ba wai filin ya yi nufi ba ba wai ya taho da nufin bari ya zo gun ya yi sallah ba a'a gun ya dace da lokacin sallarsa ne kawai. Fa'ina hula ya takazo hazal makan ba a riƙe irin wa'yannan wurare allazi sallafihin rasulu sallallahu Alaihi wasallam musalla. Ba a riƙe irin wa'yannan wurare da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa yin sallah duka a ce sai an je an mai da gurin wurin sallah. Inda haka ne to aiki ya samu mutane da yawa. duk inda ya taba tsayawa yi sallah a je a yi masa alama a rika wa gurin ziyara ana sallah a wurin ai da shari'a sai ta zama mai tsanani sannan kuma Allah ya ce bai sanya mana shari'a mu mai tsanani ba li'annahu fa'alahu la min babil qasdi yayi hakan ne ba da nufin wurin ya zama wurin ibada ba wa inna ma fa'alahu li'anna salata adarakathu eh, fi hadha al-makan saboda kawai ya yi haka ne don sallah ta suke shi a wajen, fasalla fihi sai ya yi ta wurin. Lokacin sallah ya dace da ya zo daidai gurin lokacin sallah ya yi, sai ya yi sallah abun kawai. Wahadar Makar wa gairu, wannan irin wurare da ma wasu wurare wanda ba wa'in nan ba, lesa lahu maiza, ba su da wani bambanci. Ba wani bambanci. Ah. wani an ha ya hadusul wasaniya domin a bibi irin waɗannan wurare ana zuwa ana kai musu ziyara ana sallah ana addu'o'i yakan haddasa wa mutane gunki yana iya farar wa mutane da gunki sai a canfa gun a ce ai in kana son addu'a ta karɓu ka je guri kaza in kana son samun abu kaza ka je wuri kaza kana neman arziki sai ka je ka yi sallah a wuri kaza ka yi addu'a to kaga gunki ya samu sai ya zamanto ya dusul wataniya fiha ba da menene eh, eh to shikenan fi ma ne ba to fi ma ba'du daga baya ake nufi Karshe sai ya zama gunki fi ma ba'du cikin abin da zai zo daga baya wanda za su zo daga baya sai su ɗauka ma kawai in ba haka aka yi ba ma ba za a taɓa samun albarka ba bi tabarrukin nasi biha sai mutane su rinka zuwa neman albarkarsu a gurin wa ya su min ha min ba'idin sai kaga ana nufato gurin daga nesa daga nesa za a ga ana tashi ana tafiya neman albarka a wurin wani ya tashi daga nan ya tafi mali senegal sokoto ina ne wai za a je neman albarka a wani kabari na wali, ko wani masallaci da wani wali yake limanci ko wani wuri inda yake zaunawa yana ba da karatu ko kuma za a je akwai jikokinsa za su yi masa addu'a ko kuma za a je domin tunawa da ranar aihuwarsa maulidinsa za a je can ko kuma a maulidin manzon Allah ne amma ya fi albarka a can sai an tashi daga wannan ƙasa a tafi wata ƙasa wai za a je maulidi don tunawa da annabi sallallahu to ku tafi madina mana ku je ku yi taron a can ba ku ne a ko akwai ka je mana ka ce ba kuɗi kudin zuwa madinan babu ka je kullum wurin cike yake a yi maulidin mana a ba za a yi musu. to an ce wai daga nan in kai maulidin a nan bai kai lada ba kamar in kun je can sai kun je wajen can sai a je a yi mu ai a ƙasa za muka je maulidi bana aikin banza to maulidin dukan sama me eh, wai ai na can ya fi albarka ya fi karbuwa to yanzu shi in dai har ina ne ya fi albarka idan da gaske ne to da aje can mana hmm? ai da sai aje can ayi amma sai a tafi wata ƙasa wai an je maulidi na manzon Allah ba gaskiya ba ne in dai na manzon Allah ne to da tafi madina mana ba su ma su yake a can to saboda me saboda wancan wurin yana da tasiri yana da albarka shi yasa aka je can to a ina ne aka samu ayar da ta kira sunan garin ko hadisin da ya kira sunan wurin ko ya kira sunan malamin da ake girmamawa na wajen har ya ce ga yadda za a yi in an je ga yadda za a yi ibadar babu ba ba badin ko na bogi sai dai falaloli sai dai babu sai dai nan falala falalar maulidi kaza ne falalarsa kaza ne falalarsa kaza ne amma a shari'a ga yanda shari'a ta ce a yi shi babu amma akwai falalolinsa wanda littattafansu ne su suka tsara suka tsara falalolin da irin ziyarar malamai da in ka je ga irin falalar in ka halarci wuri ka za ka falala ga irin falalar da za ka samu in ka kashe kuɗi kaza a dalilin zuwa ka za ga falalarka da haka ake yaudarar mutane suna bata kuɗinsu kuma ba hadisi ba ne ya faɗi ba an wane an wane an lahi sallallahu alaihi wasallam babu wannan ba kuma ƙalallahu babu wannan akwai littattafansu da suke wallafawa na falala falalan shehunai da falalan maulidai da falalan ziyarce-ziyarce da komi gashi nan zaka ji falalar in ka ji ta sai ka ji a ah, to ga aljanna kusa yau za ka tsaya kana matsala sai ka bi yadda annabi ya yi nan ai doguwar hanya ce ga shortcut nan yanke kawai daga kabi sai aljanna direct kawai ba wahala to irin wayannan <clears throat> wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike su a wurin ibada ba sannan kuma kai ka rike su a matsayin ibada to zai zama to shishigi zai kuma iya aifar da wurin ya zama tamkar gunki irin yanda da ake yi a lokacin jahiliya wa su duna hamin ba'idin mutane su rinka tinkara wurin daga nesa wa yusabiruna ilaiha su rinka da kangari don a yi bulaguro a je daga nesa yi ta tafiye tafiye yi ta tada motoci ana tada jirage ana tafiya kamar za a tafi aikin hajji a ku rika dubawa mana yanzu duk wani ɗan shi'an da bai samu halartar irin wa'annan bukukuwa da suke yi wa kaburbura ba shi ai bai samu yadda yake so ba ai nan namu da suke girmama kabari wallahi ba su kai yan shi'a ba yan shi'a zai kashe kansa don fansar kabarin Husaini zai iya shiga wuta tunan duniya ba ruwansa shi dai ya rika ya mika kansa ga kabarin Husaini nan to ba wai Husaini ba wa'annan imamai imamai imamai imamai da suke da su duka suna da hudbarori duk wa'annan da kake ganin yan kale kale wallahi imanin su bai kai na yan shi'a ba irin a imani irin wannan shi da ko kububuwa ta taso watsewa za a yi kububuwa in ta taso za a baje ka gana taka rawunna a guri amma su wuta ma shiga suke yi yan shi'a adda mutum zai sa ya sare kansa wai don jininsa ya zuba shi ma ya taimaka ya ba da gudunmuwa yadda aka zub da jinin Husaini. Sai dai a ɗauka a kai asibiti. Eh? To yanzu wannan ibada ce? Kaga ba ibada ba ce. wa kai ne kawai. amma ya gaga mutum yana ta zaƙewa, zo mu yan shi'a ne mu yan ɗariƙa ne mu yan kaza ne to kace kai hali sunnati tiwal jamaa ne man ka huta ga abin da ya asalin addini shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su suka asasa addini kace ce cikinsu kake kawai ka huta eh fa duka daga baya ne wayansu ne kawai suka rasa ya za a su samu jagoranci su ma suka ƙirƙiro. su ma doktor kuma sun samu dama an ce kuma shi rayuwar duniya abin da ka yi dominsa Allah yana iya baka amma kuma shi ne sakamakonka to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya assasa da shi da sahabbansa kai ka tsane shi ka zo ka bi wani abu da ya zo bayan wahayi bayan wahayi ya gama sauka an kare al yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ta gama aikin ta sai kuma wayannan suka kullo sai kace to ni su zan bi wannan dujjal zai barka dujjal in yazo zai barka ne akwai wanda yafi dujjal falala in dai falala kake bi eh. to dujjal in yazo in ya ga dama mabiyansa sai ce to wayannan iya bonakin su wani da wani su ne muradai muradai na don haka ruwa a musu ruwa sai ai ta ruwa a gonakin su kai na kalambon ko bohul kai ba zai tsuro ba zai fitar ba ko bohul ɗinka bai ba da ruwa tun da ka ƙi ka bi shi kuma ya ga dama ya tsaga mutum tsagi biyu ya ce na ce ka yi imani da ni ka ƙi ko sai ya raba shi biyu ya ce to amma dai bari in maida ka ko ka gane ni ne Allah sai maida shi sai ya haɗa sai ya tashi ya ce ka yi imani da ni ga ɗaya ɗagin nan an carta shi haka an raba shi biyu ɗaya faɗi na ɗaya faɗi na ya ce to yaya za ku yi imani da ni ko dukanku in muku haka sai mutum yana bari sai a sake sarta wani ma a raba shi biyu Ke to yaya ku ma za ku bi ni ko in muku haka mutum yana bari ce mun bi ka mun bi ka don tsoro ko sai ce to tunda kun bi ni don tsoro bari in nuna muku yanda za ku bi ni don imani don kusancewa ba wai zalunci na musu ba kai ku tashi ku haɗe sai eh, wannan ɗayan ya taso wannan ɗaya tsarin ya taso sai ya haɗe ya ce mun gode mun gode har sun haɗu kaga wanda ya yi imani don tsoro ma sai ya ce a ah, sai ya yi imani na gaske to amma masu imanin asali wanda sun karanta sun sani wannan dijjal ne sai ce ba za mu yadda da kai ba mun san kai dijjal ne annabin mu ya karantar da mu tun ba sunna kake bi ba za ka gane wannan ba kai mai bin falala ne duk wanda ya zo da wata falala kawai mutum ko tsafi yake yi ka ce a ah, muna tare bari in bi shi masa ladabi ko ya bani to wannan dajjal ne zai zo ya barka duk mai bin falaloli kawai da kuma ainihin wani karama ko wani abu to wallahi ba zai tsira ba in yayi wasa dajjal in yazo zai ja shi sai ce ya samu imam to wace ba ɗari hmm to wannan kam ai jiya ka ji Allah jiya to dujjal dujjal ya mu dai da dujjal tsorata mu ake da dujjal fiye da yadda kake zamani kamar yadda malaman nan suna bin karantarwar annabi ne sallallahu alaihi wasallam kazan yace duk wani annabi in yazo sai ya gargadi mutanensa da dujjal to shi yasa da malamai zaka ji kowa yana gargadan mutane da dujjal ku ne sanci dujjal fa dujjal fa zai zo da abun sha'awa kaɗe-kaɗe, da rairayi da abun ban daɗi duka zai zo da su ku yi nesa nesa da irin wayannan abubuwa to yanzu ba ake sai a kai yanzu fa eh? yanzu dijjal ne zai zo har a tsira yanzu dijjal a ko ina akwai shi ina ne baki matar limamin ku ka ga tana rangaji in ka taba ta tace bege ne eh bege take sha ba kida bane matar limamin mu to nawa ne suke yi limaman ma ba matar ba shi ma sai ka ji kawai yana ta shan kiɗa wai shi ai bege yake sha wannan ai addini ne waƙoƙin addinin musulunci kai wai waƙoƙin don ana waƙoƙin addinin kirista kai ma kai waƙoƙin addinin musulunci abun ya zama biyu kenan eh an yi waƙoƙin addinin Kirista sai a yi kuma waƙoƙin addinin Musulunci. Yanzu a gidan rediyo ma har ka samu su ake. Eh, in aka sa kamar Juma'a ko kuma irin sallah ta zo sai a rika sa muku irin ku da kaɗe ku. Su ma in irin nasu ya zo sai a rika sa musu irin waƙoƙinsu da kaɗe su. An zama ɗaya Sawa an bi sawa'i. Eh? wannan kaga an bata mana tsari wallahi <coughs> wayannan ne bijjar zai zo su tsira hawa jama'a Allah ya sauke na muke na'am sigira ta nawa ne to kenan waya hasulu ko waya hasulu fi zalika ma hasala fil umami sabiqati min ash-shirki ƙarshe sai ka ga abin ya faru da ku irin abin da ya faru da al'ummun da suka gabace ku na shirka. Ƙarshe sai ga an zo ana shirka da wannan gurbin wannan sali ko wannan ainihin wuri da aka camfa, kamar yadda na da suka caccanfa wurarensu suka rinka yin ibada a warubama Wa rubama yubna alaiha kai da yawa ma wayansu gina gurin suke yi, sai a yi gini a wurin. wa hunaka man yatlubuna al'ana malam yace kai yanzu ma takardu da sako kala kala daga kasashe daban-daban ko na tsalle suna nan allazina yatlubuna eh eh eh to shikenan yatalibuna waɗanda suke nema al'ana a yanzu bizalika da ai hakan akwai waɗanda suke ta aika wa saudiya wai me yasa ba za a gina wuraren da manzo Allah duka ya bi da guraren da ya ta saba kaza da gunda kaza da gu kaza da ku kaza yanzu ka duba hira an kyale wurin haka nan ga ainihin sauro an kyale shi haka nan wannan ai rashin girmama annabi ne Eh, gurin da ya futa tsakaninsa da makka zuwa madina duk irin wayannan wurare da a gina gurin a rika kai ziyara wuri kaza a yi kaza ga makabartu na sahabbai ya kamata da a gina shi a ƙayata shi a yi rubutu kowane sahabi a ce nan wane ne nan wane ne a rangada fitilu a wajen eh su in sun je maka haushi suke ji wannan ina ma damu ne muka samu nan ina ma damu ne muka samu nan sai su je bakiya su ga kawai tulin kasa gashi nan ba fitila ma a wuri cikin su wannan wannan wulakanta manya ne ai hmm? eh wai to hasken waje ake so hasken duniya ake nema musu ai hasken yana can ciki eh <coughs> irji'u wara'akum faltamisu nura to su sun nemi hasken sun tafi da abinsu kai ne za ka sa musu hasken ka kaga an zo an gina kabari an samar fitilu rarral daga ka hango a gebe can ce wancan hasken fa yace a wannan kuburai ne kuburai ne ba san yanda suke eh wannan kusheyin waliyai ne na kusheyi to ya tadalabuna suna ta nema al'ana a yanzu haka bidalika yi hakan Ya kuluna suna cewa, ibnu ala atharin atharin lati marra biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam duk guraren da manzon Allah ya bi ya kamata a gina wurin wajalasa inda ya taba zama duka a gina wurin wajalasa fiha kenan ko ibnu alaiha ku gini akan su min ajali dhikra don a rika yanzu sai an yi gini a tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan kullum la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da ishe mu tunawa da manzon Allah ba mu karanta tarihinsa mu karanta hadisansa eh mu yi aikin da yayi ne tuna shi me yayi kai irin shi me ya hana ka ne sance shi shine tuna shi ba wai ayi gini kawai a rika kai mar ziyara wai tuna manzon Allah wannan shirka ce mm. yace wa hadha kalamul badi wannan magana ce batattar magana malam yace nahnu la naf'alu shay'an lam yaf'alhu salafuna as-salih mu ba abinda zamu aikata a nan ƙasa ƙasar Makka da Madina nan sai abinda magabatanmu gari suka yi abinda muka da sahabbai suna yi mu a haka za mu zauna <clears throat> ba za mu yi shishigi ba kuma ba za mu wuce manzon Allah ba don Allah ya ce wala tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli hmm. kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzon Allah menene shiga gaban Allah shiga gaban manzon Allah ga inda yake kai kai gaba ka je kai naka ce mu ba za mu yi ba mu inda Allah ya ce mu tsaya nan muke tsayawa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaida mu nan muke tsarin da sahabbai suka mutu suka bari a kansa muke yace nahanu la naf'alu shay'an mu ba za mu yi komi ba lam yaf'alhu salafuna salih wanda magabatanmu na gari ba su yi ba mu a yanzu ba za mu kiro shi ba law kana hadha mashru'an ai inda hakan shari'a ce la sabaka ilayhi sahabatu da sahabbai su za su fara yi wattabi'una ma almajiran sahabbai da sun yi wa man badahum da wayanda suka zo bayan su su imamu malik har ya gama zamanin sa a masallacin madina bai ce ayi ba ku yanzu za ku rinka turo mana da wasiku da takardu wai mu yi kuna ta jifan mu da sunaye wai mu makiya annabi ne to duk wayancan makiya manzon Allah ne sahabbai da ba su yi ba eh lokacin shi wannan malam ne sharhan nan yake gaya mana ibnu al-fawzan ke yace an yi ta nema a hukumar saudiya wai sai ta yi wannan gine gina eh ana ta fama kokari suke yi ma ina ma wai ya za a yi a samu a kwace wannan wurare daga hukumar saudiya hmm? to ai Allah ne ya aje gurin ya tsare shi ba wai hukumar ce ba hukumar Allah ce take kula da wuri Ah. wa ma halakatil umam ai al'ummu na dama ba su hallaka ba illa bi misli hazihil af'al sai da suka kirkiro irin wa'annan ayyuka wa ihya'ul asa wa ihya'u ahsaril da kuma rayar da gurabun da ake girmamawa ko to yin haka din ya jirro ilal wasaniya yakan ja mutane ya kai su ga bautar gunki sai a koma masu mutane su zamanto kamar suna zuwa irin yadda za a ga ainihin maguzawa sukan je kurmin dodunansu to haka mutane ma za su koma ke kama hadasa fi qaumi nuhin wal umam sabiqa kamar yadda haka ya faru a ainihin mutanen annabi nuhu lokacin da ainihin su a wud yaghus ya'uq nasara suka zo suka zama salihan bayi suna kiran mutane zuwa ga addini da suka mutu aka rika gina su ana gina makabartunsu ana gina fotunansu ana ajewa ƙarshe aka dawo aka maida su gumaka yanzu har ma mu in mun ji wudda ci a'uzu billahi suwa subhanallahi ya goza inna lillahi eh kun yi tsammanin da ba mutane to asali salihai ne eh kamar yadda kuke kiran shehu wane mm. shehu wane to haka su ma a lokacin suke kiran wuri babban malami ne ya musa babban salihi ne ya uka babban salihi ne da duniya ta gurɓace aka maida su gumaka sai Allah ya aiko annabi Nuhu ya ce ya je ya gargade su ya hana su akan irin wannan aikin fa har annabi aka aiko mursali hmm. dalilin laifi na farko da aka fara turo annabi bayan annabi mursali bayan ainihin wa'ancan annabawa mursali wanda ya zo ya daɗe a duniya ya yi faɗa a duniya akan kiran salihai ne kiran salihai shekara dubu ba hamsin kai yanzu in kace za ka raba mutum da shehinsa yanzu ka ce a sati ɗaya? Eh? a sati ɗaya kawai za ka yi wa'azi a daina kiransu ai ba laifin da ya fi wannan danko kuma ba laifin da ya fi ba da wahala kamansa don shi ne ya sa aka turo annabi nuhu kuma shi ne manzo na farko mursali na farko domin sauran manzanni duka bayansa suka zo Bancen annabawa ne sukan zo normal kawai kowa in ya zo yana bin karantarwar da annabi adam ya zo da shi kawai eh? to idan aka ce wannan dalilin shi yasa har aka aiko mursali na farko sannan kuma babu wani mursali da ya taba zuwa ya dade yana fama kuma ba a yarda ba to a yanzu ba in aka zo ana irin wannan dole a sha wuya ba kowa ne zai yarda ka raba shi da irin wannan aikin ba sai wanda Allah ya bashi rabo kaga annabi nuhun ma 'yan tsiraru ne Allah ya ba su rabo suka yi imani suka watsar da wudda ya husa ya uka nasara suka dawo suka bi Allah suka dawo suka bi abin karantarwar annabi nuhu Yan kaɗan ne wayanda suka shiga jirgin sauran duk sun halaka shi yasa imamu malik yace sunna tamkar jirgin annabi nuhu ne imamu malik ya ce sunna a kwatanta sunna da jirgin annabi Nuhu, mai rabo shi ke shiga ciki, mara rabo ba zai taba shiga wannan jirgin ba, haka imamu Malik ya ce, imamu Malik ma dan izala ne? Eh? Ya ce, duk mutumin da ka bai son sunna to tamkar lokacin annabi Nuhu ne ya ƙi shiga jirgin, domin jirgin annabi Muhammad kenan, sallallahu Alaihi wasallam sunna. in ka shiga ciki to ka tsira in kana waje kuma ka halaka dufanan zamani zai ja da kai kuma dufanan yanzu ya fi dufanan annabi nuhu don dufanan annabi nuhu da aka kai judi kasar aka ce ya ardu la'i aki wa ya sama'u wa gali'i ko aka ce sama rufe na zubarwa ƙasa tsotsi ruwanki sai aka samu sarari to yanzu kuma kullum bala'i tamkar tarbiyya tsinke ne curu curu curu curu in wannan takadarin ya bullo da nasa sai wani ya ta tunani ya bullo da wanda ya fi nashi eh wani a Nijar ya ce shi ne mahadi eh su ma Nijar Allah ya taimake su mahadi a garin su ya fita eh, wai shi ne mahadin da ake cewa mahadi ni ne kuma ga jama'a kam ana fifita wai an yarda shi ne mahadi a mahadi ma sa biyu a wannan kana magana da dujjal ne ai <laughs> ka kashe mana mahadi yawa wai shi ne mahadi kuma har yanzu bai zo nan ba ai zai zo ba <laughs> to duniyan nan yanzu dufanan yanzu ya fi dufanan da aka yi annabi nu bala'i kullum mutane kawai tarkata shi dufana yana nan yana ta jansu kawai ana taɓata ana tabata in baka shiga wannan jirgin ba kana waje to dufanan zamani ya ja da kai wallahi ka ji a ranka ba ka son sunna to ka ki shiga jirgin annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi don ba inda za ka ce sunna ka danganta ta da wani sunnar annabi ne amma ka ce ɗariƙa sai a ce ne ko jam'iyya ne aƙidar wane wane wane amma sunna tawaye to jirginsa kenan jirgin annabi Muhammad kenan sunna sallallahu alaihi wasallam in kana so ka tsira da tufanan zamani to ka shiga cikin wannan jirgin in kai waje kuma ka futa? ka tafi kenan yin hakan din ya juro ilal wasaniya kama hadasa fi qaumi nuhin wal umamil wal umamis sabiqa wala yuqalu inna nasa al'ana ala wa'in min dinihim ko yace wala yuqalu inna nasa al'ana ala wa'in min dinihim fala yuqafu alaihim har ka yadda ka ji a ranka wai mutane fa yanzu akwai kula sun aminta da addinin su yanzu kan mm wallahi karka ji wai kai kana tinkaho kai kana kokarin son sunna ƴaƴan kama ai ba za su yi bid'a ba ba za su yi shirka ba matanka haka mm annabawa ma ba su yadda ba yawwa dagewa suke yi karka ji a ranka kuma kai yanzu ai ka gane wallahi shaidanun kala kala ne in wannan shaidani ya zo ka tsira wani in ya zo in kai wasa sai tafi da kai Shaiɗanun iri-iri ne ba a cewa yanzu mutane sun riga sun gane addininsu sun fahimta ba mai batar da su li'annaha tati ajiyalan jahiliya ko domin ajiyalin jahiliya zamunna na jahiliya ɗin suna zuwa suna maimaita kansu in aka zo maka da jahiliya a yanzu sai kaga kamar an zo ma da wayewa da wata sabuwar fahimta ba wai jahili eh eh jahili eh eh ajiyalal jahila ko wato zamani wanda yake na jahilci ba wai lalle ne sai ya zama irin jahiliyan da ba zai zo a da yanzu yuzayyinu laha a shayat wato menene shaytan alwasaniya sai shaidan ya zo ya zayyana muku shi ya assasa muku gumaka sai ku ɗauka hakan ibada kuke yi Allah kuke bi alhali kuma ya ainihin suranta muku ne ya canja muku tsari an juya ku daga kan sunna an ɗauke ku daga kan ƙa'ida ta tauhidi an labta ku akan shirka an ɗora ku akan bidiya an raba ku da sunnar manzo Allah an raba ku da tauhidin Allah an yi muku ƙawa kan abu, an zayyana abu wala eh, menene eh wali annal hayy la tu'minu domin kowane yanayi kowane iyali kowace haula kowace jama'a ba za ta aminta ba wala tu'manu alaihim fitan fitina ba a amintar da ita akan wata fitina a ce sun tsira da wata fitina a yanzu su kam sun haye za ka iya samun malamin da yake kira akan sunna in ba Allah ne ya taimake shi baka ka samu an samu dan bidiya ya bulla cikinsa ko kuma ka ga unguwa ana ta wa'azi akan sunna sai kaga wayansu su kuma ba abinda suke sha'awa sai bid'a sai kace wa'azi ne ba su samu ba sai kace gaya musu ne ba a yi ba wani irin hanya ne ba a bi daban-daban don a fahimtar da mutane nassi kala-kala an karanta misali iri-iri an buga amma wani kansa kwan saboda mai bai da rabo ba zai hau wannan jirgin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai taba amintuwa a ce an amintar da waɗansu mutane an amintar da hu alaihi alfitan wala yu'manul fitnata ala ahadin ba a amintar da wani mutum ɗaya a ce shi kam ya fi ƙarfin fitina kama ƙalar kalilu alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi ibrahim kalilun rahamani yake cewa wajinubni wa bani an na'budal asnama. kaga dai in amincewa ne da ya kamata kalilun rahman daɗin Allah a ce da ya aminta zuriyarsa ta aminta to amma kullum addu'a yake yi wajinubni Allah ka santar da ni wa baniya da ni da ‘ya'yana an na abudal asnama, kar mu dawo bautar gunki. To yin annabi Ibrahim da ya samu amintuwa ba yana addu'a yaya kai yaya ni, yaya ke yaya su yaya mu, kaga ya kamata mu dage mu ta addu'a Allah ka nesanta mu da gumaka Allah kada suka sa mu dawo muna bautar gunki muna ibadar jahiliya ba mu sani ba Allah ka sa mana son sunna ko da ba mu iya bin ta ɗari bisa ɗari ba ya zama na da ra'ayinka a zuciyarka sunna to alhamdulillah amma ka ji a ranka ba ka so a ambaci sunna to fa ka taɓe ka kaɗe Allah ya so yi babin cikin nan matsalar ta kare ko eh. to الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله akwai wanda jiya suka aiko akan a sa dottijonsu a cikin addu'a da Allah ya masa rasuwa shekaran jiyan can jiya sai muka manta ba mu gaya wa mutane ba don haka sai mu sa shi a cikin addu'a Allah ya gafarta mishi sauran yan uwa musulmai duka Allah ya gafarta musu Allah ya sa su cika da imani don haka mu ainihin yi niyya da nufin Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri ya kuma biya wa musulmai ‘yan uwanmu a duk inda suke bukatunsu na alkhairi ya kare su daga dukkan sharri matattun musulmanmu Allah ka gafarta musu ka rangonta musu ka yi musu afuwa ka haskaka musu wa'inda muke raye kuma Allah ka sa mu cika da imani da mu da zurriyanmu gaba daya Allah ka tsare mu ka tsare mana iyalanmu daga ainihin zamewa Allah ka tattara mu ka dura mu cikin wannan jirgi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma ka taimake mu da tabbata cikin wannan jirgin har lokacin da za mu dangana da jannatin firdausi da ramar Allah don wani sai ya shiga jirgin sai ya yi tsalle kawai sai ya tumo ƙasa ce ya fasa abu ma tun da tsiya ne na fasa to Allah ya kare mu eh, sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا صلى السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك ويحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم توفنا مسلمين يا رب العالمين وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allah ka jira ni in baka wannan abin da aka nema na taimakon nan ka kai wa mana ba to tsiri ma masha Allah alhamdulillah Thank you.